Jama'a assalamu alaikum. Sunana Naziru Dan Ajiya. Sunana Aminu Azboro. Sunana Farida Jalal. Muhammad Sadu wanda aka fi sani da Ati Abba Waya wanda ke kan titin Zuru. Sunana Sadiya Mu'azu Sokoto. Adid BYB. Mahmud Tantiri. Na ku MC Malam Ibrahim Sharukat. Jarumi marubuci. Mashirin shiru a kano Wood. A kodayaushe ina kasancewa da Liberty Nishaɗi Zalla. Kodayaushe ina gaban TV na. Idan kana neman farin ciki. Ku biyo mu a tashar Liberty. Nishaɗi Zalla. kuma masu sauraron mu masu kallon mu ku kalli Liberty TV nishadi zalla ku kasance da Liberty TV nishadi zalla saboda ni da iyalaina na kasance muna kallon wannan tasha ta Liberty TV nishadi zalla domin faɗakar da ku da nishadantar da ku wani sa'in mu haddasa ku dariya a nan ne za ku dinga ganin abubuwan da ya bamban da sauran TV kasance da Liberty TV nishadi zalla Liberty nishadi zalla tasha ce wadda ta tanadar muku da bukukunan wato abubuwan da za su sa ku nishaɗi. Kasance da ita a ko da yaushe domin nishaɗin ki ku. Domin nishaɗantuwa su sa ku annashuwa da kuma nishaɗi a fuskokin Su cire muku abin da muke kira da wato hawan jini. Tashar ta nishaɗi daga akwatin jikodan sittin Namba 169. isha'i zalla ni ba ce